Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. Radio VOH Hausa da ke kashin TV Hausa ta Hiram kuka kamo a cikin shirin sa na rana na yau Juma'a ta hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Da kuma irin jerin abubuwan zama gabatar muku a cikin shirin namu na ranan. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Katsina. Bayan sa sai mu kawo muku shirin na mu koma noma tare da Mustapha Adam. Shirin na lafiya sai da kula nan tafe tare da Hassan Barka. To sai dai waɗannan za su zo muku ne bayan kun saurari shin nan ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina ai saurare lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 16 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kokon sun cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan yulin shekara ta 1945 gwamnatin kasar amurka a karan farko ta guda makamanta na nukiliya amurka ta yi hakan ne domin yin amfani da irin waɗannan makamai a kan kasar japan wadda ta ki miƙa kai a yakin duniya na biyu a lokacin da take gwabzawa da amurka da kuma ƙawayenta sai kuma a cikin watan agusan shekarar ne ta jefa waɗannan makamai a kan garuruwan hiroshima da nagasaki na ƙasar japan inda ta zama ƙasa ta farko a duniya wadda ta yi amfani da makaman nukiliya a kan biladama masu aure kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta da 2008 ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta sami wata nasara akan isra'ila a lokacin da ta miƙa wakin sojin haramtaccen kasar isra'ila guda biyu sannan kuma ta karbi sojojinta guda biyar waɗanda suke raye da kuma wakin mutanen ƙasar kimanin ɗari biyu daga hannun isra'ila tare da shigar tsakani na ƙasar jamus wani abu mai muhimmanci a nan shine yadda yahudawan suka kasa gane cewa sojojinsu waɗanda ƙungiyar hezbollah ta kama suna raye ne ko kuma suna a mace ne sai a lokacin da aka zo miƙa su ne aka gane cewa gawawwaki ne ƙungiyar ta hezbollah za ta bayar waɗanda kuma sun mutu ne tun lokacin da hezbollah ta kai musu harin farko ma'ana ba a kama su a raye ba ta ɗauki gawakin su ne a dai lokacin da isra'ila take zaton cewa suna a raye da gasken dakarun hezbollah da aka yi musarsa a lokacin har da samir kantar wanda ya kwashe shekaru talatin a gidan kasan isra'ila daga ƙarshe masu saurari ko sun cewa shekaru shida suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar said mutawalle abdul'al fitaccen makarancin ƙur'ani mai tsarki a ƙasar masar ya rasu an haife shi a ranar 26 ga watan afrilun shekara ta 1947 a jihar gabacin ƙasar masar ya fara karatun alƙur'ani mai tsarki tun yana ƙarami kafin ya kai shekaru goma sha biyu a duniya ya harrace ƙur'ani mai girma daga nan kuma ya shiga karatun talawa da na addini a gaban manyan malaman alƙur'ani mai tsarki na zamaninsa waɗanda suka hada da mahmud ali banna sannan kuma daga cikin malamansa akwai abdulbasir abdulsamad akwai kuma shak mustapha ismail da kuma hamdi alzali da ƙarshe dai abdul abdul'al ya shahara a duniya da kyakkyawar muryarsa wajen karatun ƙur'ani mai girma a ƙarshe dai sayyid mutawalle al'al ya rasu yana da shekaru 68 a duniya a ƙasar masar. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Aminu Ibrahim farko muhimman kanunsu. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ƙaddamar da aikin shimfiɗa layin dubu daga kano zuwa kaduna iran a shirye take taimaka wajen warware rikicin ƙasar afghanistan ta hanyar tattaunawa shugabannin ƙasashen afirka na gudanar da taro a birnin abidjan kai da za a faɗa tattalin arzikin yankin bayan ɓullar cutar corona yanzu kuma ga cikakkun labarun shugaban najeriya muhammadu buhari ya kadamar da aikin shimfiɗa layin dogo daga kaduna zuwa kano a jihar amis ce shugaban muhammadu buhari na najeriya ya kadamar da fara aikin shimfiɗa layin dogo daga kano zuwa kaduna a jihar kano inda za a kwashe tsawon watanni goma sha takwas ana aikin gina layin dogon na kano zuwa kaduna kafin a kammala kuma ana sa ran sabon layin dogon zai haɗe da na jihar kaduna zuwa abuja da kuma wanda ya taso daga birnin tarayya abuja zuwa jihar lagos wannan shine kashi na uku na aikin shimfiɗa layin dogo da gwamnatin ƙasa take yi na haɗe jihohin Legas da Kano ba ga kashi na biyu da aka kammala na haɗe jihar Legas zuwa Ibadan. Jihar Kano da ita ce cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya inda 'yan kasuwa daga sassan ƙasar daban-daban har ma da sauran ƙasashen duniya ke zuwa domin yin hada-hadar kasuwancinsu. Sai dai harkokin sufurin jiragen ƙasa a jihar sun durƙushe a tsawon shekaru da suka gabata wanda ya sa 'yan kasuwa suke jigar kayayyakinsu ta manyan motoci daga jihar zuwa jihohin makwabta ko kuma daga wata jiha zuwa jihar ta kano iran a shirye take taimakawa wajen warware rikicin kasar afghanistan ta hanyar tattaunawa babban daraktan da ke kula da bangaren yankin kudancin asiya a ma'aikatar harkokin wajen kasar iran rasul musabi a Ghana warsa da abdalla abdalla shugaban koli ta samar da sulhu a ta kasar afghanistan ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta ba da duk wata gudunmuwa wajen ganin warware rikicin ƙasar afghanistan ta hanyar tattaunawa ya ƙara da cewa gwamnati da al'ummar iran suna fatan ganin an kawo ƙarshen dogon yakin da ya kice kicin yawa a ƙasar ta afghanistan a nasa ɓangaren abdalla abdalla ya nuna jin daɗinsa game da goyon bayan da iran take nunawa wajen ganin an samar da zaman lafiya a kasar afghanistan kana ya nuna cewa samun haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin wajen ganin an samar da zaman lafiya mai ɗorewa yana da muhimmanci sosai yanzu haka dai tawagar gwamnatin ƙasar afghanistan da ta mayakan ƙungiyar taliban sun isa birnin doha na ƙasar qatar domin ci tattaunawa wajen gano bakin zaren kawo ƙarshen rikicin ƙasar da ya laƙume rayuka dukiyoyi masu yawa To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kawancen da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yaman na ci gaba da kai hare-hare sassa daban-daban na ƙasar. Rotanni da jaridar Almasira ta fitar ya nuna cewa jiragen yaƙi da dakarun kawance da ƙasar Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yaman sun yi ruwan bamamai ta sama a wasu yankuna guda shida a biranen raba da ke gundumar ma'arib da ke kasar ta yaman majiyar sojin kawancen ta saudiya ta bayyana cewa jiragen yaƙi sun kai hare-hare a garin albaka da ke iyaka da garin najiran da ke kudu maso yammacin kasar saudi arabia har ila yau wani jami'in tsaron iyaka na kasar saudiya ya bindige wani ɗan ƙasar yaman a yankin alshek da ke iyaka da garin sa'ada a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sojin kawance da kasar saudiya ke jagoranta a kasar yaman sun keta jirgin tsagaita wuta ta alhudaida da aka cimma aka cimma matsaya a kai har su 145 idan ana iya tuna watan afrilun shekara ta dubi da goma sha biyar ne ga saudiya da haɗin gwiwar wasu ƙasashen larabawa da na turai musamman amurka suka kai mummunan hare-hare kan ƙasar yaman da nufin dawo da tsohon shugaban ƙasar abdulhadi mansur kan madafin iko da ya jawo mummunan asarar rayukan dubban mutane a ƙasar ta yamen shugabannin ƙasashen afirka na gwada wani taro a birnin abidjan don farfaɗo da tattalin arzikin yankin bayan cutar coronavirus da dama daga cikin shugabannin afirka ne suka ci taron koli da kungiyar ida ta shirya a birnin wato abidjan na kasar ivory coast domin tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen faɗo tattalin arzikin yankin da annobar cutar corona ta kassara da kuma samar da allurar rigakafin cutar ta coronavirus. virus wasu daga cin gashin da suka fara ganin bunƙasa tattalin arziki sun sake sanya dokar kulle bayan da cutar sake dawowa ta covid-19 da hakan ya shafi kudaden haraji da gwamnatin su ke samu da kuma ayyukan yi ga jama'a ita dai kungiyar ida tana ɗaya daga cikin manyan kafafen da ke yaƙi da matsanancin talauci da ke addabar ƙasashe da ke fama da ƙarancin samun kuɗaɗen shiga a duniya musamman ma a ƙasashen nahiyar afirka ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To yanzu kuma lokaci ya dan koma gefen bawa Mustapha Adam wuri domin gabatar da shirin namu namu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake ciki dangane da faduwar damina a wasu sassa na jihar katsina da ke arewacin najeriya za kuwa mu kasance ne tare da wani manomi wanda ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu a tsawon shekara da shekaru wato malam musa tasu'u da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa an sami jinkiri wajen saukar ruwan sama a bana sai dai hakan bai hana manoma rigegeniya ba zuwa gonakinsu domin yin shuka bisa lokutan mabambanta malam musa tasi'u wanda karamin manomi ne daga jihar katsina ya yi mana bayani akan halin da ake ciki dangane saukar ruwan sama a wasu sassa na jihar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi lokacin damuna ya kama kwanukan damuna sun shiga duk wani ta shiga sai dai abin da ba a rasa ba amma ala'ayi ta halin dai a wajen da muke ruwan sai a hankali amma alhamdulillah cikin kwanakin nan hankalin mutane ya tashi na rashin ruwa saboda suna samun labarai misali wajajen wani hoyi an yi ruwa an yi ruwa can an yi ruwa kaza suna samun labarai waɗansu shukarsu ta miƙe ta miƙa ta kai wani yanayi to duk yadda kake da mutane ka ce musu da sauran ɗan lokaci a yanayin wurin da suke ba za su gamsu ba to amma dai alhamdulillah ruwan ya dawo ana ruwa kusan daga sati mako guda da ya gabata zuwa yau kusan yanzu nan ma da nake maganan nan ba dade da gama ruwa ba duk dai cewa ruwan ba wani ruwa ne ba mai yawa wanda aka yi sai dai a hankali to amma dai a hakan dai ruwan da yake akwai an samu waɗansu an yi ana shuka amma shuka dai gaskiya bana kam ta zo daban-daban wata za a ga ta can ƙasa wata gona fari fat ba komai wata ga shuka tawo sama wata gata waɗansu sun ɗan fara kuma duk da haka nan waɗansu sun fara noma saboda waɗansu mako hudu da suka wuce su wani ruwa da aka yi ko in ce biyar su suka shuka da haka da ruwan ya dawo aka yi wani mamakon ruwa wata rana alhamis da aka yi shuka suka samu ta ɗan miƙe suna nan suna sun yi noma masu wanda suka sa gero amma saura kam akwai waɗanda ma ba su ma gama shuka ba to madalla abokin hirar tamu ya sake mana bayani akan batun na wanda yake mai muhimmanci da a kowace shekara ake sake nana tashi da shine batun samun maganin kwari da kuma takin zamani ko dai daga mahukunta cikin kudade masu sauki ko kuma daga kasuwa ai kamar kullum ne <laughs> shekara ba ta gadin shekara eh, wani abu na bahaushe sai ce gara ma shekara da ta wuce to maganar taki akwai taki ga dalalan saida shi amma taki dai ga karamin manomi sai mu ce la haula wala quwwata illa billahi saboda yanzu taki dai gaskiya bai sayuwa ba bai sayuwa ba ga karamin talaka dai bai sayuwa don haka mutane dama tuni suka dawo daga rakiyar gwamnati saboda ba ba da takin nan take ba kusan abin da naga mutane na yi masu karamin karfin kwata ake sharewa a kwashe a je a kai gona a zuba duk da illar da takin kwata ke yi ma gona ni kan ban sai to wallahi ni da ido na na gani mutane suke sa suna kwashe masu sharar kwata ba ma gwamnati ba su kwashe kuma su zo su kasa su tsare su kwashe ta ta bushe sannan su kwashe a je gona a zuba to wannan shine amma takin zamani yana nan ana sayarwa a kasuwa amma ba kowa ba ne ba kuma bilhassali ma a mu karkararmu da muke aiki kusan manoman ma masu sayan takin babu su waɗansu sun mutu waɗansu an kore su daga wajajen da suke ballantana ba ta taki ma kake ba yanzu ta yadda za a maye a rayu ake maganar maganin kwari ko da maganin cayi <laughs> wannan kam ai dama ba kowa ke amfani da shi ba dama noman yaya aka yi shi ballantana haka koma maganar maganin haki da maganin kwari waɗanda ke sayan maganin haki masu noma ne a cikin fadama can to su ma dai babu abu masu sa shinkafa dole shinkafa nan dole sai ka zare mata hakkin nan ka yi mata heshi ka to wani ya gwammace in yana da iyali a je a shiga cikin hadaman nan a ci gaba da wannan wahala ana ciran haki da noma manual weeding kenan ko hand picking wanda ake sa da hannu dai a cire ciyawa ko a sa fartanya a fitar to madalla bayan da muka ji wannan bayani akan halin da ake ciki dangane da batun takin zamani da maganin kwari za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin wannan shiri namu sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To shirin mu koma wani maki aka saurara tare da Mushtaba Adam. Yanzu kuma Hassan Barka ya shirya don gabatar da shirin nan na lafiya sai da kula. Ai saurare lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare sallama da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkan mu kuma da sake haɗuwa a wani shirin na lafiya sai da kula wanda ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda muka saba tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan illolin da ke tattare da shan barasa ga lafiyar ɗan adam. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan illolin da ke tattare da shan barasa. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar daktan ne kan wai me ake nufi da barasa a sha'anin kiwon lafiya ga kuma abin da yake cewa um, barasa ina da ce barasa yawanci ana nufi da turanci alcohol alcohol kuma in aka koma ta bangaren ilimin kimiyya wato chemistry kenan alcohol ba guda ɗaya ba ne abubuwa da dama kamar misali in ka cikin kamar methanol wani wani barasa da ake methanol shi ma barasa ne a kimiyyance amma bai yiwuwa ba ce mutum ya sha don da matuƙar mutum ya sha methanol ɗin nan ya kai wani mizani to zai ba ko lahira take Uh, so, abubuwan da ake su alcohol suna nan da dama birji a cinyance. To, amma a magana ta yau da kullum in aka ce barasa ana nufin ethanol shi ne ake mashi sirki daban-daban a mutane su sha na su bugu za ki kira shi barasa. kuma ko a gargajiyance mutane sukan tsima garin hatsi ya kai wani ne kuma a samu wani nau'i na wannan ethanol din wato barasan da za a iya sha amma ko da barasan da methanol benzyl alcohol da sauransu turuksa wai na irin illoli ne shi shan barasa ke iya haifarwa ga lafiyar dan adam to za mu yi magana a kan shi barasan da muka fi sani ake sha wato ethanol kenan wanda aka samu wani lokaci wata ce mata wannan wine ce wato barasa mara karfi sai akwai kuma za a ce a brandy ce wasu dan fi ita wine din karfi a sai kuma ce whiskey ko gin shine mai karfi sosai na farko yana tasiri akan kwakwalwar mutane da kuma sauran bangare na a bisa kwakwalwa barasa an shafa kaɗan da kaɗan mutum sa shi annashuwa to amma da riga ya kai kuma wani mizani in yawan barasan ya kai wani mizani a cikin jini kuma ya tsiba jiki sosai to sai a fara tambele da mutum zai tsubu ne ya yi magana da yawa ya yi ta kuzari ga zarkazar da yawa daga ba kuma wani kai wani mizani kuma fa sai a fara tambele ba za a iya tsayawa ba magana ya zama shirme a mutum zai yi aikata wani mugun laifi wanda inda ba dan yana buge da barasan a wannan lokaci ba ba to wannan sai ya zama a matsala ga kwakwalwa kuma shi jiki mutum da kwakwalwar shi ta kan jarabta mutum ya saba da wanda yake yi da kuma tantalan da yake yi yayin da ya sha barasa ya kowane lokaci haka ke so ya zauna a ciki Eh, wata wannan yanayi a to shi ne abin da muke kiran shi jaratuwa samu addiction to daga addiction din nan fa za ka kalli ko mutum fa ya daina mai da hankali a wurin sana'a ya ne daina mai da hankali ga iyalin shi ya daina lura da kan shi da ya kamata ka ko ga talauci zai faru a wargajewan aure da wargajewan gida zai iya faruwa sannan wurin sana'a ba mutum zo talauci saboda baya iya mai da hankali wurin sana'ar to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da yake faruwa kira amma kuma akwai kuma tasiri da barasa shi wannan ethanol yake a cikin hanta yana cikin sassan jiki daga kwakwalwa ce hanta yan sa hanta a hankali ce ta kumbura bayan haka ta kumbura ta kai wani mizani za ta iya fara kuma lallacewa shine haka iya yakan iya kai ga wani ciwon hanta da ake kiran shi liver cirrhosis Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe Tukar da a cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula da ke fito muku daga nan Radio Hausa VOH. A cikin bayanan da likita ya yi za a fahimci cewa ɗaya daga cikin illolin da shan barasa kan haifar mutum har da wani ciwon hanta da ake kira liver cirrhosis da turancin ingilishi ko cirrhosis da faransanci dokta shi wannan ciwon na hanta da shan barasa ke sawa ya yake ne to ka ku ga hanta ba jani bane wanda ya san hanta ko na dabba da zai dan da dan aucin ta kamar roba in ka maza amma in barasa ya lalata hanta ta zama kamar jani kamar tantani kuma za ta daina aikin ta na hanta to in ya fara ni b'a su da yana da wahalan dakatarwa dan gaba gaba gaba yake dakatar da shi na da wahala hata ta dinga lallacewa ta koma jani daga nan mutum zai su kukuce daga ya kumbura ruwa tare da jikin shi tari haki eh, wani ma mu ya fito mar kamar mace ma namiji ne gashin shi yalo yalo a ya fitar da ya eh, mai na su zuke eh, in da yana zama namiji ne zai zama ma wurin kan iyali zama babban matsala saboda ta abubuwa ɗaya bayan ɗaya su barbare ga irin canjin tunani da zai zama mutum baya lura da shi cin abinci ma ya zama ba shi ya fi so ba ya fi so sha barasa aiki ya lallace talauce da mutum gida ya wargaje a mutum ya da faduwa a titi kamar bai da hankali to wannan sa kaɗan daga cikin illolin shan barasa wani su kwayaki kuma da ba barasa ba masu samaye suna su ba tasiri wurin wargaza mutum tsari na rayuwa da za a ga mutum a ce kamili ne yanzu in yana shan kwaya a ga abun kuma martaba shi ta zube zai kasa sauke nauyin eh, da yake kai shi matsayin uba in a matsayin ɗa ne ya bi iyayen shi ma zai zama wani matsala so akwai kwayaki da dama da shaye-shaye na mai irin su bibi? irin kwayaki da suka yaryabe su da dama a wasu sassa na namu na ƙasar Najeriya da wanda ba Najeriya ba ma akwai wanda suka manyan-manyan kwayaki kamar su cocaine su acetylene da waɗansu heroin su crack cocaine duk suna na waɗannan suna da tasiri wurin birkita mutum da hana shi nutsuwa da hana shi mai da hankali akan abin da zai amfani shi a rayuwa wannan kenan mala yawa san ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dakta Sabu Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya badan kudi suke ba ha badan budar yabo ba ha badan budar yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga allah rabi kuma da wannan ne maka ƙarshen shirin namu na rana sai Allah ya kai mu an cima da yamma za ku ji mu da kuka za a dan shirye amma kafin na a madadin waɗanda ku ji musu musamman Abdullahi Salo Katsina ni da na kasance tare kuna cewa ku zama lafiya kuma na ci da biyan shirye mu a shafin mu na gizo wato www.cb1.ng thank you